Bismillahirrahmanirrahim. 'Yar dandici, ce. Babi na takwas. Ta juya ta samu ta lallaɓa Hilwa da ƙyar ta tsaya aka yi mata allurar, ana gamawa ta kwanta a kan gadon tana mai jin rashin daɗin allurar, har da kuka ta yi, ba wai don ta ji zafin allurar Amma ba, kawai dai ba ta son allurar ne, amma sam allurar Amma ba zafi. Hajiya Maryam ta ƙara duba mata ƙafar ta ga ba sai ta mata komi ba ta fice a ɗakin, Hilwa na kallon ba jimawa ta dawo hannunta riƙe da magani da bottle Ta ɓalla maganin ta ɗago Hilwa ta sa mata a baki, ta kora mata da ruwa ta haɗiye ta koma ta kwanta, tana mai jin ƙafar ta na mata zafi har lokacin, saboda fama tun da ta yi gun guje-gujen tsoron allura. an ta yi mata sannuka na ta ɗauki bag ɗinta ta fice a ɗakin. Da Direct bedroom ɗin ab'ilal ɗin ta nufa, tana murɗa handle ɗin ƙofar ta ji ta a buɗe, ta sako kai bakin ta ɗauke da sallama. Zaune ta same shi a gefen gado ya rabka tagumi da hannu biyu. Ta shiga karewa ɗakin kallo ko ina tsaf sai ƙamshi da sanyin AC ke tashi. Daman tun a falon gidan Amma ta ji ƙamshi, ta san aikin Hilwa ne saboda ita ta ba ta turaren wutar ta ce ta rinka sa musu a ɗinsu da ɗakin mijinta. abilal ya ɗago ƙwayar idonsa din an buɗe masa ƙofar ɗaki an shigo. Ya sauke wa mai shigowar ƙwayar idon nasa. Nan ya ga an mace. Miƙewa tsaye ya yi ta ƙaraso ta zauna inda ya tashi. Ya zauna a ƙasan ɗakin kusa da ƙafafuwan Ammi. Hajiya Maryam ta zuba masa ido a natse ta fara magana. Wannan karan ba da faɗa-faɗa ba. Da kanta ta kula kamar faɗan bai masa. don haka ta ɓallo ta lalama, wai me yasa baka bin umarni na ne Muhammad? Me na maka har haka da kake saɓa wa na Muhammad ni fa na ɗauki nauyin cikin ka har na tsawon wata tara, amma a ce abin da raina ke so san baka min. Kullum ka fi gane ba ka rinka ɓata min kana bakanta min kana ƙuntata min. Har wadda ma ba ni na haife ta ba take bin umarni na kai da na haifa ka gaza min abin da yarinyar take yi min. Ba ka min ladabi da biyayya saboda baka ka san darajata ba, shi yasa Bahaushe ya ce ɗa na kowa ne, sai ka ga wanda ka haifa bai girmama ka ba sai wanda baka haifa ba ya ga mutuncinka ya girmama ka. Yanzu saboda Allah kana neman albarka a rayuwarka? Kar ba sha bana ankare da duk abubuwan da kake yi wa yarinyar nan, amma ba ni kake cuta ba kanka kake cuta. Saboda duk wanda ya cuci wani yana ganin wani ya cuta to wallahi kan shi ya cuta, saboda Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani. Abdullahi ya shiru yana sauraron Ammi, shi ga zatonsa ko Hilwa ce ta gaya wa Ammi wani abu shi yasa tazo ta zo tana masa waɗannan maganganun, sai ya ji ya ƙara jin ƙiyayyar yarinyar a zuciyarsa, gani yake yi kamar so take yi Ammi ta tsine masa, shi yanzu ya ma fara ganin kamar aiko ta aka yi cikin rayuwarsa, maƙiyansa saboda ta damula masa lissafi. Me kuma na yi don Allah Ammi ya faɗi haɗi da ɗago ƙwayar idonsa ya kalli Ammi, girgiza kai ta yi ta ce, komi Komi ka Allah na gani saboda ni ban gani ba kuma ban sani ba, amma majibancin lamuranmu yana jin ka kuma yana ganin ka, duk wanda ya gyara ya sani kuma duk wanda ya bata ya sani. 'Yar nan dai amana ce na baka in ka ci amana amana za ta ci ka a lokacin da baka yi tsammani ba, kowa ya yi nagari dan kansa. Sannan maganar haɗa ɗaki da na ce ku yi da yarinyar nan ba shawara na nema ba a gare ka, hukunci ne na yanke, kuma hakan yake a addinin Musulunci. Kai ka tattara naka ya naka ka koma ɗakinta ko ita ta tattaro nata tarkacen ta dawo ka Ab'ilal da tun da Amma ta fara maganar ya ɗago yake kallon ta san tsarin da ta kawo masa bai masa ba, duk wa'azin da ta masa ko ɗaya bai shiga shi ba, in dai akan yarinyar nan ne bai gane wani wa'azi. ko wa'azantarwa, gaskiya Amma ba na da sha'awar hakan a kan yarinyar nan fa, karuwa ce ba mutuniyar kwarai ba ce bin maza fa take yi, Ami, tabi wancan tabi wannan, kwata-kwata bata da kamun kai ni fa ban da sha'awar na kwana ɗaki ɗaya da ita to mimi Hajiya Maryam ta miƙo masa da uwa ta ce ku yi wan ubanka. Ab'ilal da ke kallon ta ya kau da kansa gefe ganin za ta fara an antayo masa na Katsinawa. Ka tattara kayan ka kai ka koma ɗakin ta yau yau ɗin nan. Ba na son abin da zan maka baki shi yasa kake ganin ina ta bin ka da lalama. Ina fatan mu raba lafiya. Shiru yayi yana nazarin abin da ta ce sana kanta. Ganin da gaske take yi wai shi ya koma ɗakin ta yasa ab'ilal cewa gaskiya amma am sorry amma ni ba zan iya komawa ɗakin ta ba. To in yi me? Wai ammi? To In buƙatar namiji take yi kawai in sawwaƙe mata tunda daman ni ba ni na ce ina so ba ke kika auro ta fa ammi. Kin ga in na sawwaƙe mata sai ta je ta ci gaba da iskancin ta ba shi kenan ba. Kin ga ba da matsalar buƙatuwa da ɗa namiji. Hajiya Maryam ta ji kamar ta watsa masa mari jin maganar banzar da ke fitowa daga bakinsa. Dan dangin ubanka ni kake gayawa yawa za ka sawwaƙe mata. Ka sawwaƙe mata. In har ka kai jinin baka tsinawa ne. Ka sawwaƙe mata kaji. A ranar sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. A razan abilal ya kure ta da ido sosai duk jikinsa ya yi sanyi don wannan zancen nata. Amma ta ci gaba da masifa. Kai yanzu in ba don rashin sanin darajar kai ba da rashin sanin mutuncin kai ba, sai yaya za ka yi maganar sauwaƙe mata? Wai har ma kana cewa ta je ta ci gaba da bin maza. A gidan dangin ubanka ka ganta da ɗa namiji suna saduwa. Wannan dai shaidar zurce tun da baka gani ba mara hankali kawai wanda bai san mutuncin kansa ba, balle mutuncin darajar duniyarsa. ta yaya za a ce kana ɗan musulmi ka so ‘yar uwarka musulma ta dawwama a halaka dan iskanci wanda bai da mutunci balle mutuntawa in baka karya harshen ka ba wallahi wata rana sai dai ka ji na zabga maka mari bar ganin ka girma kai kake ganin ka girma ni nan kamar ɗan shekara biyu nake ganin ka kai min iskanci wallahi bai wuce in gurji hancin shanayen dangin ubanka ba shege mungu kawai wanda bai da darajar sanin dan adam kai dai baka da kyakkyawan hali Allah ya shirya ka daga mugun abu. An ta masa wankin babban bargo. Ab'ilal ya kasa da kansa yana sauraron ta. Ta gama ta tashi tana niyyar ficewa a ɗakin ya ɗago ya ce, "Amma ki haƙuri Filis ni ba na so kina ɓacin ranki a kaina don Allah. Ina neman albarkar ki ne ta yadda ko me kike so zan yi. Ni dai ki bar ɓacin ranki a kaina I'm sorry. Ya shi maganar cikin sanyi, ganin ta ɗauki zafi da yawa. Amma ta ce ka riƙe sorin ka ban so aini in har ka zauna lafiya ba kayi abin da zuciya ta ke so da yarinyar nan ba ba za mu taɓa zaman lafiya ba ni da kai a gidan nan. Tana gama faɗar hakan ta fice a ɗakin. Abdul ya bi ta da ido. Ya san abin da take so a 'yan kwanakin nan kuma take matsa shi kan ya kusanci yarinyar nan ne. Shi yasa mata matsa sai sun hada ɗaki ɗaya shi da yarinyar. Har ga Allah yanzu bai san ta ina ma zai fara ba. In zai kusanci mace mai tsafta wacce yake so. balle wannan da baya so kuma bata da tsafta, mai tsaftar ma bai san ta ina zai fara tarawa ba in zai kusance ta, ina ga mara tsafta wacce ta saba da bin mazan banza, impossible, ya faɗi a bayyane, har ga Allah ko za su mutu haka bai taɓa kusantar yarinyar ba sai dai su mutu hakan. ko da ko sha'awar ɗin ɗinta zai kashe shi har lahira ba zai kalle su ba da sunan ya taɓa su sai dai gani da kallo daga nesa komawa ya kwanta a kan gadonsa yana mai kallon silin Shi dai rayuwarsa ta kwaɓe masa a 'yan shekarun nan, jin ana kiran sallar isha'i ya sa shi miƙewa ya nufi bathroom ya yi alwala, ya fito ya ƙara feshe jikinshi da turarensa ya ɗauki counter ɗinsa ya zura silifas ɗinsa mai laushi, ya fice a ɗakin. Ya fito harawar gidan ya ga motar Alhassan, hakan ya ba shi tabbacin har lokacin bai bar gidan ba, ya rasa me ke kawo sa gidan yanzu kullum babu ɗaga kafa. haka kawai ya ji bai ji daɗin hakan ba a ransa, ya fice a gidan zuwa masallaci. A masallacin ya samu Alhassan da suka yi sallar suka idar. Ab'ilal bai bi ta kan Alhassan ba ya fice a masallacin, ya nufi gidansu, ya dawo site ɗinsa. Bedroom ɗinsa ya yada zango ya kwanta a kan gadonsa, yana mai ƙara tunano yadda Alhassan ya ta yaban kyawun picture ɗin yarinyar, har da hakan ya sa ya ƙara jin haushinta. Yau ya taso masa. ya so a ce ya ɗan shiga jikinta ko yaya ne amma ganin Ami ya hana hakan faruwa takaicin nan na ransa sai ya sauke shi ko ba yau ba Karfe 8:20 Amber ta nufi ɗin hannunta rike da tire wanda ke dauke da abinci da kuma magunguna, ta turo kofar dakin Hilwa ta shigo, daidai ta fito daga toilet ɗaure da bathroom, da gani wanka ta yi. Amma ta shirya kare mata kallo tana faɗin, Masha Allah kafa ta yi sauki tun daga shahar har an yi wanka, kin yi sallah ku Hilwa ta daga mata kai alamar eh. tun da ta mata allurar ta ba ta maganin ta ji daɗin ƙafar ta rage mata raɗaɗi har ma ta iya taka ta, shi ne ta tashi ta yi sallar isha'in har ma ta yi wankan yanzu. Ammu ta ƙarasa ta ajiye tire ɗin hannunta a kan bedside. Ta juyo ta kalli Hilwa tana faɗin alhamdulillahi, raguwar amma mai tsoron allura. Ta ki ci abinci ki sha magani kin ji, sai ki tafi ɗakin mijinki. Hilwa ta canza fuska ba tare da ta san ta yi hakan ba. Jin amma ta ce ta je ɗakin mijinta, ta san ɗakin Af'ilal Amma ke nufi. Amma ta fahimci canzawar fuskar Hilwa a lokacin ƙanƙani, amma ta basar, kamar ba ta fahimta ba. Kin ji ko ta cewar Ammi. Hilwa ta ce to, cikin sanyin muryar ta sai da ta ba wa Amma tausayi. Ta bi ta da ido ta nufa durowa ɗin kayan barcinta. Ta buɗe ta ɗauko wasu riga da wando masu laushi, kalar mint green mai ɗigo-ɗigon white. Ba ƙaramin amsar ta rigar da wandon suka yi ba, duk da ba matsatsu ba ne amma sun matse ta taf. Ita jikinta ne haka komai ta sa sai ya bayyana zallar surar jikinta ko da ba ta so. Ta ƙaraso ta zauna gefen Ammi. Ammi ta buɗe filas ɗin da ke kan tire ɗin wanda ke ɗauke da kaza sai tiriri take yi. Da gani yanzu aka fiddo ta daga ubun Dun gayyayyaki sun fi sun baibaye jikin kazar, Rabin ta ma duk ganye ne. Hilwa ta kalli kazar da ke filar da Amma ke miƙo mata, kana ta ɗago ta kalli Ammi. A duniya tana son dahuwar kazar nan irin ta Larabawa ce, sai ta yi mamakin yacce Amma ta san tana so, kuma ta yaya ta iya dafawa. Duk wanda ya iya dafa kazar nan to tabbas ya jibanci Larabawa ne, ba wai haye ba. Amma da kanta ta shiga bata kazar a baki, ta ci sosai. A nan take Amma ta fahimci Hilwa na son dahuwar kazar. ko ba a faɗa mata ba, tana da ayar tambaya a kan yarinyar, amma san ba ta son matsa mata ne saboda ta fuskanci in ta tambaye ta akan wace ce ita, tana shiga wani hali. Magunguna mu ta ɓallo mata haɗi da ruwa ta kora da maganin. Ba ta cika ƙin magani ba ta fi ƙiyayyar allura, amma magani in aka bata tana sha, sai dai in ita ce za ta sha shi da kanta ba za ta sha ba. Feshe jikinta da turare ta yi, ta ce ki tashi mu je in raka ki ɗakin mijinki. ni ma zan kai ki da kaina sweet, cewar amin